zaki saki ne tankwa ne tankwa dai da na sani wanda nake jin labari warai kuwa ni ne billahi lazini ne ni shi kenan gaskiya kuma fa sunan naka yayi kama da kai sak kin ganin ras ko ai na ga miki ai kai ras kwarai da gaske ai ni da kike ji da gani ba kirki ne da ni ba kuma yaji ne da ni <laughs> Eh mana nan bangaren gabas na saru wajen mutum 170 bangaren gabas kwarai da gaske yamman ma yamman ma babarin su ne ba na saru na saru wajen 62 bayan nan haka na saru wajen gudun guda 30 da wani abu to yanzu ya maganan asibiti kenan ai suna emergency wanda na sara duk suna nan a cikin malam emergency nan ya cika saboda ya ji ne a ah, na ga alama to amma kai da kai wannan tsakani da Allah ni wannan abin ya burge ni domin na san ko aure aka yi tsakani ne da kai na san na aure jari duk lokacin da nake kawo mutum balla ma ba shi na nake ba sai bayan ka balla sai bayan na gama babballawa kuma sai in ji hankali na ya tashi bana irin mutanen da na babballa ga su nan barkatai duk mutumin da ke ga yana tafiya a toge to ni ne ne aikata barka dai eh barka dai kai ne tanko eh ni ne tanko ah! banza na ne ba ta ne tanko eh ne ne tanko sannu wasa da kai sai mun hada a ciki ai shi ba wasan ne ai biyu kenan sau biyu ba yanzu ka gama gaya min irin abubuwan da ka yi yaro ya nake jin hayaniya haka komai ba komai ba komai ba ba mai gida ya aiki lafiya kai ne tanko kai ne tanko a to wai waye ne tanko a cikin ni suna na muhammadu go, go, go, ko go, go, go, go, go Oi, ni dai gashi nan nayi marin na mare ka na mare shi koma dai waye tankon kawai wanda ba tankon ba Allah ya saka masa. Jarin jarin na ki. Dizokin jamin duka ina cikin gida. Wallahi ba laifi na bane. Eh? Ai ba ba laifi wallahi ba kai ba kan za ba. Wani duka ba ke gida. Ah!